أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin shida bakwai yammacin bakwai ga watan ɗaya watan al-muharram wata na farko a jerin lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala. shuhuri عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في wata goma sha biyu da muke da su a kowace shekara yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana shiga sabuwar shekara muna cikin wata na ɗaya shekarar hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin masjidu islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake karantar da aƙida da sauran ibada da mu'amalat littafin ar-risala na ibn abi zaid al rahimahullah muna cikin babi na ɗaya babu matan ibu به alfinatu wa ta taqidu qulubu afidatu من wa أمور الديانات wannan babi da ya fara da shi ya fara da aƙida muna ci gaba da shauraron malam inda yake gaya mana abin da ya kamata harshenmu ya furta zukatanmu su kulla daga cikin wajibin al'amuran addininmu yana da kyau akan kowane mutum baligi musulmi ya san me zai faɗi da harshensa sannan kuma kowane ibada aiki da za ka aikata ka tabbatar da kudurin da ka kulla a zuciyarka ya dace da aikin ka saka Ikilasi a ciki ko dai yi kake don riya ko sum'a kana yi ne don manufar duniya ko ku a'a don neman yardar Allah wannan shine abin da malam yake nufi da ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات malam ya hana ya ce mutum duk tunaninsa bai yi sai tuno Allah yadda yake ba don haka kama dai na tuna sai ka gano hakikanin yadda zatin Allah yake ka rika yin tunani akan ayoyin Allah amma ba zatin Allah ba domin wala ya uh, tafakkaru na fi ma'iyyati zatihi masu wannan tunane-tunanen ba su isa su tuno ma ma'iyyati zatihi hakikanin yadda zatin Allah yake ba ka isa ba don me laifaka mislihi shay'un babu abin da ya kama da shi to tunda babu abin da ya kama da shi ko ya za a yi ka gano yadda yake tunda baka san abin da ya kama da shi ba duk abin da baka san kamarsa ba baka san wani abu da ya kama da shi ba ba za ka gano yadda yake ba don haka ka tsaya ka lura da ayoyinsa saman nan ka kalle ta kasan nan ka kalle ta kai kanka ka kalle ta ka kalle ka ka dubi abin da yake gudana raya na rayuwa duka numfasawa tashi tsayuwa tafiya mu'amala duk ka gane cewa mai sarrafa wannan fa ne Allah sai ka gane sama da girmanta ƙasa da girmanta tsakanin sama da ƙasa da abin da duniyar sama da ta ƙasa suka kunsa gaba ɗaya Allah shine al'aliyu maɗaukaki a kansu shine al-kabiru shine al-azimu sai ka gane ka lalle Allah ya wuce a misalta shi lalle Allah da girma yake don haka sai ka tsaya a nan malam ya ci gaba da yi mana bayani a nan muka kwana ko? to ci gaba da darasinmu kenan insha Allah daga wannan shine wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a malam muka ce dama yana sarrafa lafuzzansa ne ta hanyar wato istinbadi da yake cikin alkur'ani kaga yanzu yana cikin suratul baqara ya shiga ayatul kursiyu domin aya ce wacce take babba a cikin littafin Allah wanda take in dai za a ce aqida za a karantar da tauhidi lalle ne a kawo wannan aya domin tana da in ka ɗauki suna kawai da lamiri a cikinta na Allah zai kai sha hudu ko kuma lamiri da suna na Ubangiji a cikin ayatul kursiyu zai kai goma sha hudu sannan wani daga cikin sahabbai yake cewa muna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mana jarrabawa yake mana ko kun san wace aya ce tafi girma a cikin alkur'ani don muka yi shuru can na sun kuya na ɗaga na ce masa ayatul kursiyu sai ya tafi kirgina na ya ce madalla da ilimin da Allah ya kunsa maka Allah ya ba ka ilimi lalle ita ce ayar da ta kowace aya girma a cikin alkur'ani sannan ita ce ayar da in ka karanta ta cikin dare sa ka kwanta ba wani shaidani mungu ne sai shi da kai ita ce ayar da abu huraira sanda ya kama shaitan shaitan ya ba shi fa'ida sai su shi da ya zo ya gaya wa annabi ce eh haka ne ayar lalle abin da ya faɗa gaskiya ne amma shaitani ne shaitan ne amma kuma haka take ayar to ayatul kursiyu tana da girma ita ce aya da ta fi kowace aya girma kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to wannan shine malam yace wala yiduna kaga Allahu kaga wannan ismi ne na jalala alami ne na Allah ba mai daukan wannan alam din sai Allah subhanahu wa ta'ala tun da aka yi duniya har yanzu an kasa wanda zai jure ɗaukar Allahu ya zo saboda iskanci ya ce yau sunana Allahu ba a yi ba fir'auna ma cewa ya ana Rabbu kumul rabbukumul Rabbu kam arbab ana yin rabbu rabbu rabbu rabbul manzil ko rabbu azal gulam rabbu wannan daban amma Allah fir'auna ma bai ce ana Allahu ba eh sai Allah ne yake ana Allah la ilaha illa ana sai shi yake ana Allah la ilaha illa ana to sunan ya gagari kowa za ka iya rataye kowace sifa ka zauna lafiya amma kada ka kuskura ka ce kai ne Allahu. hal tasma'u lahu samiya ko ka taba jin me wannan sunan haka Allah ya ce to kaga Allahu din na daya la ilaha illa huwa lamiru yaudu ila Allah kaga biyu alhayyu alqayyumu nawa la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu wannan dalilin shi ma na Allah ne an samu biyar sinatun wala naumun lahu nasa ne ma fi samawati wa mafi arzi. Man ardi man zal inda hu indahu lamir yaudu ila Allahu. ko man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wannan ma shi ma lamirin sa ne alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yahiduna bi shay'in min ilmihi kaga nasa ne illa wasi a wasi'a kursiyuhu kaga nasa ne an samu nawa goma wasiya kursiyuhu samawati wal ard wa la yauduhu hifzuhuma wa huwa al'ariyu to al to duk yadda aka yi akwai wanda muka lallake amma sun kai sha hudu to to wannan ayar ita kaɗai fa ta ƙunshi sunaye ko Allahun ne ba mu kirga ba to in aka hada da Allahun farkon kaga zai baka suna da dalili na ubangiji sha hudu a wannan ayar ayatar kursi lalle ayar tana da girma Allah ya ce wala yaqiduna bi shay'in min ilmi. wala bi shay'in min masu tunani su ƙari tunaninsa tunaninsu ba su isa su kewaye kauri daga ilimin Allah ba illa ma sha sai abin Allah ya so ya dan wannan ilimi da kuke ga ana ta fama da ana ta yi a yi kirkire kirkire kimiyya waye waye duka wannan dan kaɗan ne Allah ya tsakura ya tsanwa duniya kamar yadda muka ce Musa da shi da Khadir sanda ya tafi makaranta Allah ya haɗa shi da wannan malami Khadir annabi Musa ya je zai karatu a wajen sako to sanda suka tafi suna tafiya cikin jirgi cikin ruwa sai wani tsuntsu ya zo fir sai ya saki ruwa cat sai sama sai kabir ya ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ka san adadin yawan abun da tsuntsun nan ya taka da adadin abun da ya bari a teku? Ice ya zan yi zani. yake to abin da ya takan nan shine kamar ɗan abin da Allah ya tsanwa duniya na ilimi ragowar kuma sauran ilimin ne to ne aka ɗiba a teku dai zunzu yo ko jiron ka zo ka cika ka tafi ne ka ɗiba a teku eh ba abin da ka ɗiba kuma al'amuran Allah da mulkinsa da ikonsa a wani hadisi yake idan da kowa ma zai lalace ya zama komi ba abin aka rufe shi da shi idan kuma kowa zai zama mutumin kirki ba ku yi mar yawa ba ya saka muku ya ku, don abun ba karewa zai abun shi ba a gani yace idan har akwai abin ma za ku rage shi in kun kafurce duk kun butulce kun ce ku ba za ku yi wa Allah sujuda ba in har akwai kun rage shi wani abu to rage shi da kuka yi yana daidai da ka ɗauki allura mai santsi irin wanda ake dinki a sa zare a yi dinki ka allura da santsi sai ka je ka tsoma a teku ka suka ma da wuri wuri E, eh, wai ka ce ka daidai ikon Allah yaya yanzu allura ka tsoma ta a ruwan teku ka ɗauke yau ko kwankwalati ka cika ka tsoma allura ka ɗaga mai ka rage E, to in har za ku rage Allah to kamar ku tsoma allura a teku ku ɗauke allura nan ta rage wa teku ruwa to don kun kafurce dukkan ku a duniya Allah yana iya maganin ku kuma mulkin yana nan ba zai girgiza ba kamar allura a cikin ruwan teku wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai abinda Allah ya so sai ya sanar da wasu kuma kowa da ka sani akwai ilimin da Allah ya sanar da shi bai sanar da kai ba kowa kai kana kaho da ilimin addini wani kuma yana nan ya iya ilimin da shi eh dashen kayan noma kai in ka je ba za ka iya yi ba aka nuna maka filin aka ce kai albasa kuma a ki kwatanta maka yadda ake haɗa komin a ki kwatanta maka komi a ce yau ka zo ka yi zubin albasa ka tsiro ka dasa kuma ta yi za ka iya ba ka taba yi ba ba ka sanya ake ba kai dai kana ga albasa kawai a soya ma in aka ce ka zo ka fudda kumin albasa fage guda ruwan in an zo shi ya rika bi ta ko ina kuma an ta yanda zai iya shiga ko ina ba za ka iya ba shi ma wani ilimi ne Allah ne yake sanar da kowa irin ilimin da ya so ya sanar da shi yanzu wani ko sai aka ce kai ba za ka iya wata kuma ta kware a gote za ta iya ha'inci za ta iya adalci a gotsar saboda ta iya tana da ilimi shi yasa aka ce fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamuna duk abun da kuka zo za ku yi in ba ku san shi ba tambayi masanin abu in ka tambayi wanda ya san wannan abun to shi sai kwatanta maka yadda abun yake addini ku nemi masana addini gefen kasuwar Cina na sayan akuya sai ka shawarci su shau yanzu wannan kana ganin ya in na saye ta kaza za a fita ya ce tab ka shiga wallahi <laughs> eh eh in yace maka kuma ka biya ba matsala to da sauki sauki yanzu kai in ka je sai akuya baka san wannan ne za ka saya ba wannan ba yanzu mahaushi idan ya dubi akuya kawai ya kalle ta ya kalle ta zai ce wannan an na ta za ta yi kaza idan aka ware kai da fata dai za ku fita a kaza hangin zai yi kaza kashin kuma za a sai da kaza to sauran akai yi balan gila ko a yanka kaza kuma zai ne amma in ya kalle ta ya kalle ta ce nawa ka tsaya ya ce ka ba ne ce to kashi ba. wannan kam kashi ba. to in ko ba dacin Allah ba kashi shiga sai dai in toge ba ka shiga yi kuma nan ma kashi ga mai eh? eh ilimi ne ai kowa da ilimin da Allah ya bashi haka Allah yake watsa ilimin kowa da irin nasa ilimi wa fauka kulli dhi ilmin alimi wani ne farfeso mun aka taba gaya mana labarin da aka babu shi wai ya zama farfeso ya dawo ya daga ingila zai je kauyen su ziyara to sai an haura ruwa aka zo aka faka mota ruwa ya zo bayan da za a yi sai aka shiga kwale-kwale da shi ya ga yaro matashi malam ya shiga shi zai ja sai ce kai yaro yanzu kai a wace makaranta kake ce a ni ba na makaranta ka gama ne ya ce a ban taɓa yin makaranta ba ya ce haka kake yanzu ba karatu ya ce ka amma ku ka lalata rayuwarka yanzu karatu kai yanzu ba ko firamare ba kai ya ce ko firamare ba yanzu ka lalata rayuwarka banza yanzu kai a matsayinka ya ce ko ya za a yi sai da aka je tsakiyar ruwa kawai yaro ne ya saki ya yi wa jirgin haka kawai ne tuntuni sai ce to jama'a kowa fa jirgin nan fa kowa fa ya yi kokari jirgin nan ya fi karfi na fa zai tutsure fa jama'a kowa ya shirya iyo duba kowa inda ya iya ruwa fa ya ta kansa sai ruwan ce ni ko ba lura ba yace to ka hallaka kanka yanzu duk girman ka duk shekarun ka duk karatun ka baka iya ruwa ba ka hallaka kanka wallahi yace to ka gani na iya kawai yayi ta keta ruwa ya ta keta ruwa sai da merfeso ya koshi da ruwa ya zo ya dago shi ya kan shi tudu yace to ka gani ni ma da irin ilimi na eh yace ka je kai merfeso ne ko baka iya ruwa ba <laughs> eh wai ka hallaka kanka ba ka iya ruwa ba ba ka yi karatu ba ce to kai ba ka ka hallaka kanka yanzu ka gani din ni na fito da kai eh to Allah ne yake ba da ilimi daidai inda ya so illa bima sha'a illa abun da ya so kawai wasi a kursiyu samawati wal ard kursiyunsa kawai ba ta shi ba karkace sai ka gano yanda yake shi kursiyun sama ya yi wasu sama da ƙasa kursiyun kawai ba al'arshi ba kursiyun ya yi wasu sama da ƙasa kai da kake ƙoƙarin gano yadda yake hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake idan aka ce za a kwatanta kursiyu da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa da abin da ke tarkacin da ke cikin su gaba ɗaya idan da za a ɗauka a ɗora su akan kursiyu zai yi daidai da wanda ya ɗauki zobe ya je cikin daji sai ya jefa zoben zoben sai rufe dajin eh? zoben zai rufe dajin to haka duniyan nan ta tun daga ƙasa ta ɗaya har a zo kan ta bakwai da sararin da yake tsakani da irin abun da yake yawo tsakanin su ko da saman ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar da shida da bakwai ɗin gaba ɗaya a tattara su a ɗora a kan kursiyu kamar zobe a daji zobe a daji in ka rufe ido ka sai kin haka ce ka nemo shi aiki ya same ka Ko haka duniyar gaba ɗaya da sama in an ɗora a kan kursiyu sai kai kai ka gano inda suke ma ba za ka gani ba sun ɓace ashe kursiyu da girma yake to kuma idan da za a ɗauki kursiyin da ya haɗiye wa'annan in aka watsa kan al'arshi ko ganin sa ba za ka yi ba kamar a ɗau ƙwayar irin wannan abun da ake rudu yake ko riɗi riɗi sai aka ɗauki ƙwayar riɗi aka jefa a daji sai aka ce ɗauko ta eh za ka gano inda take to in aka ɗauki kursiyin aka watsa kan al'arshi haka za ka bace to Allah kuma alal arshi istawa ya kere kaman al'arshin yana kallon halittar duka ga sunan kawai tamkar a tafin hannu wannan fa ne Allah da yake cewa a yi a ce ba za a yi ba a bari a ce wai ba za a bari wasi'a kursiyuhu samawati wal wal'amu. wala ya ya'uduhu hifzuhuma duka wa'annan sammai da kasai din tsaronsu bai ba Allah wahala karka ga yawansu kursiyun bai ba Allah wahala da ƙasa da sama duk da tarkacen da ke ciki tsaronsu da lura da su da sarrafa rayuwarsu da ciyar da su da ba su lafiya da warkar da su da tora musu matsala da komi wannan Allah yana yi ba abin da yake zama wahala a gunshi kuma ba wanda za a ce yau Allah bai san da shi ba ya samu damuwa kuma Allah bai sani ba babu yanzu kai in aka baka tsaron garin nan kawai a ce ka san halin da kowa yake ciki eh a kai ai babba ne ciyaman ne kai yanda duk za ka yi har komiti ka kafa ka gano halin da kowa yake ciki zai yi ba zai yi ba wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine al-aliyyu madaukaki ba abin da yake sama da shi al-azim mai girman da babu mai girma irin nashi al-alimu matani al-kabiru wanda yake bada labari waɗannan aliyul azim duka cikin ayatul kursiyu suke ko to yanzu wannan alkabiru fa suna ne na ubangiji malam yana ainihin amfani da ƙur'ani duk waɗansu ayoyi yake ɗauka yana ainihin sarrafawa a cikin ainihin wato karantarwar don karka ɗauka son zuciya yake yi ko kuma a'a zaɓe kawai yake yi yana yi Allah subhanahu wa ta'ala eh yana cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ko to wannan kaga dai ba miskila a cikin wannan hadisi yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna ko a yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن kulli على كل شيء قدير وأن الله قد fi kulli شيء Ilma. kaga ilimin Allah ya kewa komi kada a hada bi kulli shay'in ilma shine mana fassarar wala ya uduhu kuma. tsaronsu baya ba Allah wahala don hmm. iliminsa ya kewaye ko'ina komi yana ganinsa dalla-dalla fiye da yanda in ka ɗora abu dabino uku akan kafin hannunka yadda kake ga kana ganin su to yadda Allah yake ganin duniya ya fi haka don kai baka san abin da yake cikin jazinon ba ba ka gani shi ka san abin da yake ta ƙasa da dabiman ba saman dabiman kawai kake kallo to ashe sanin da Allah ya yi wa komi da kowa ya fi sanin da kai wa dabino uku a tafin hannunka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce inda duk marasa ilimin addini suke aje shi wa huwa al-kabiru shine al-kabiru mai matani mai bada labari idan aka ce alkabiru wanda zai gaya maka labari na abu ya san abun tun farkonsa tun kafin ya faru ya san ƙarshensa ya san kuma yadda zai faru wannan shine Allah alkabiru alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu wal akhirah ko wa lahu fil akhirah wa huwa al-hakimul kabir kaga wa huwa al-hakimu al-kabir Allah shine ke da godiya hatta a lahira shine abun godiya sannan shine al-hakimu kwararre gwani al kabir makani ne ba da labari kaga wannan ayar ita malam ya je ya shiga ɗauko wannan kalma ta al kabir wal mudabbiru shine al-mudabbir ko al-mudabbiru shine mai sarrafa al'amari tadbir yanzu kai zai zama kana da dukiya amma ka sarrafa ta din wani lokacin ba ka isa ka sarrafa ta yadda kake so ba wataƙila kawaye gari wannan kuɗin zan je in sayo buhu in kawo gidana a niƙa a yi tuwo sai a waye gari ɗanka bai da lafiya an ɗauke shi ganga ganga ba magana sayo buhu kuma sai a tafi asibiti to to shi Allah shi yake jujjuya al'amarin rayuwar duniya kai kana sarkewa kaza zan yi Allah kuma yana ta a'a ba shi za ka yi ba kaza za ka yi in ka ga ka dace da abin da kace za ka yi kayi to ya dace da tadbirin ubangiji yanda Allah ya sarrafa shi haka dama sai ya dora ka kai haka amma in ba yanda yayi niyyar za ka yi ba shi ne ka hau kai ba to dole ka haƙura ka bi yanda Allah ya juya abu shi yake juya al'amarin mala'iku shi yake juya na mutane shi yake juya na shaitanu aljanu shi yake juya na ƙwari shi yake juya na bishiyoyi shi yake raya su ya kashe su shi zai tada kowa kuma ranar da ya tashi tada shi al-mudabbiru shi yasa yake yudabbiru al-amra fi sama'i ila al-ardi aya ce ta Qur'ani yudabbiru al-amra yana ainihin tadabiri na al'amurra gaba daya in yayi umurni dole shi za a bi ko an yi ko an so in yace gari ya watse kawai ne kaga ana ta watse in yake ka mutu dole ka mutu duk likitocin duniya duk tsaron da ake wa mutum in yake ka yi arziki a bana sai ka yi in yake arzikinka zai kare bana sai ya kare in yake za ka rasa ƙafafu bana za ka rasa su in hauka haukacewa za ka yi bana sai ka haukace in yake za ka samu mulki za ka samu za ka samu ilimi za ka samu duk abin da Allah ya dabbara to shine za ka ga ya gudana amma abin da bai dace da abin da ya dabbara ba to ba zai gudana ba wannan shine al-mudabbiru sai kuma wa eh al-qadiru wallahu ala kulli shay'in qadir mai iko cikakken iko ba wai iko da ake faɗi ba ƙarya ne a dubi wani mutum a ce masa mai cikakken iko ba mai cikakken iko duk kowa ikonsa tauyayye ne na kasashen iko wanda ikonka ya ikonka dogarin ka ma sai ya gagare ka sarrafawa eh to ina kake da cikakken iko ikon Allah shine cikakken iko yanzu Allah yana da ikon da zai hallaka duniya yau shi kenan kuma ta halaka Allah yana da ikon da zai ainihin kashe wanda yake da tsaro da mulki da lafiya da dukiya da komi sai ya hallaka shi yau kuma ya hallaku ba inda za a kai karin shi yana da damar da zai haukata shi kuma na ji ana gani ga kuɗin ga mulki da komi dole kawai sai dai a je a kulle shi ya zama mahaukaci yana haushi kuma ba wanda ya za a yi wa Allah sai a ba a yadda ba amma idan da wani ne ya je ya kashe shi fa sai a kama shi to don haka iko cikakke sai Allah yanzu haka mutumin da yake ikon garin nan in dai ba nan ya zo ba bai san muna karatun nan ba amma Allah a cikin ikonsa shi ya san muna yi kuma ya san na Kano ya san na Najeriya ya san na Afirka ya san na Asia ya san na ko ina duniyan nan inda ake magana duka kuma maganar kowa yana jin tata taka guda yana ji ta wannan yana ji har gowar kasuwa kadai haka tambayi sarkin kasuwa ke yanzu duk kana gane abinda mutanen kasuwa ka suke bari ba shi ne ke da iko ba shi aka ba mulkin kasuwa mm. yanzu yana fahimtar maganar kasuwa to ikonsa tauyayye ne wallahi wani lokacin sarki zai wayi gari da nufin ayi kaza sai ikon Allah ya juya kawai wayi gari ba shi za a yi ba don haka Allah shine alkadiru wanda yake da iko ba abin da yake rinjayar ikonsa sai kuma yace na'am as-sami'u al basiru ka duba yadda ya hada sifofin nan guda biyu as-sami'u al-basiru duka idan ka duba a cikin aya al-qur'ani ya hada su as-sami'u al-basiru ne a Allah subhanahu wa ta'ala shine as-sami'u mai ji shine al-basiru ne gani ji fa ji kamar yadda muka faɗa yana jin abin da tsuntsu yake faɗi in yana su su su su yana jin abin da zaki yake faɗi in yana ruri yana jin abin da ƙwari suke yi in suna ƙara don kowanne magana suke yi mu ne ba mu san me suke faɗi amma shi Allah ya sani kuma yana ji motsin kowa yana ji sannan kuma yana ganin kowa yanzu a masallacin nan ku da kuke nan ma in na kalli wani wuri wani wuri ba na ganin wasu yaya kuma wanda yake waje ya wanda yake cikin gidaje ya wanda suke cikin gari wani mulki za a baka ake kana ganin kowa kana ganin kowa Allah sai Allah duk wani ne gani ganinsa tauyayye ne ganin Allah shine cikakken gani duk wani ne ji jinsa tauyayye ne jin Allah shine cikakken ji wanda yake jin motsi da sauti na halittun sama yake jin motsi da sauti na halittun ƙasa kuma yake fahimtar me suke nufi lokaci guda mu taru a nan muna ta addu'a zukatanmu ne suke faɗi a sirri amma Allah yana jin addu'ar mu ya san me zuciyar take sakawa ya san abin da kowa yake roƙo ya san abin da kowa ya tsana yake neman a tsare shi kuma ba mu kaɗai ba duk duniya Allah yana ji shine as-sami'u shine al-basiru Allah tun da shi sami'un basirun ne to yan uwa musulmi ne yasa idan za ka yi kira ba za ka kira as-sami'u al-basiru ba sai ka kira wanda baya jin ka baya ganin ka don Allah wannan ba ka basira ka je ka za ka shiga wani hali ka ce wai shehu ne eh shehu wanan nan fa bai hana kansa fitsari ba san da yake da rai ma in fitsari ya matse shi dole ya tafi ban daki gidansa sai da aka tona masa shadda eh bai wuce yayi kashi ba kuma wani lokacin aka zo yace a ce maka yana bacci yanzu mai bacci yaushe zai maka wani abu san da yake bacci to karewar bacci yau ya ma mutu wai kai har yanzu shi ka riƙe ke ka ce Allah Allah ne kawai fa aka ce fatawakkal alal hayyin lazi la ya mutu ka dogara da Allah rayayye wanda baya mutuwa yau duk wanda za ka kira shi ko yana da rai an ka je wani wurin in kira ka kira shi ba zai yi ba shehu usmanu ko da yana da rai a bakkwato zai ji balle shehu usmanu yana kabari shehu inyati inyati zai ji ka a senegal yake fa ko ko ba senegal ba ne to yanzu daga senegal sai ya jiyo ka ko da yana da rai ya fa mutu ko kana nufin ba ba zai mutu ba ne bai mutu ba ba mutuwa ba buya yi a gargashin kasa eh? mutuwa yi fa sannan kuma in ka ce yana ji to Allah ne shi in ka ce eh to ka zama kafiri wallahi kai kafiri ne in dai kace Allah ne to kafiri ne kai don Allah ɗaya ne ba wani sai shi kuma ba Allah ba ba mai jin ka daga ne a nan ka duka yi wa nan kuma wanda zai iya kare ka bala'i da zafi ba kamar mutuwa bai kare kanka mutuwa ba ya mutu kai kuma yanzu tsoron mutuwar kake wai ka kira shi ko ba ga bane ka hango bala'i wai kake taimake ni to shi ma bai taimake kansa ba sanda zai mutu ya mutu ka kira wanda bai mutuwa al'ayyun ladhi la mutu, rayayyen da bai mutuwa shi zaka kira sai ya kare ka kuma ko a daji ko a ɗaki ko a ina ne ko a ruwa ko a tudu in ka kira shi shi yana jin ka idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal to Allah shine as-sami'u shine al-basiru Allah ya tunce mu al-aliyu al-kabiru Allah shine al-aliyu madaukaki al-kabiru wanda yake da girma idan aka ce al-kabiru shine matsayin al-azimu wa innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala fawqa arshihil majidi yana saman al'arshinsa mai girman nan al'arshinsa wanda yake mai girma kaga sai aka yi masa mu'arifa fauka al'arshi ilmaji saman al'arshin nan nasa mai girma don ma karkace a'a ai bi zatihi mana yake da zatin ka duka ya kere yana can to ya za a yi kuma a nan an ce Allah yana ko'ina to wa huwa fi kulli makani yana ko'ina amma bi ilmihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi to kai ka ɗauka da aka ce ya can ya kere al'arshinsa kuma yana nan ko'ina ko'ina ɗin yawa gare shi a gunsa sai ya je kamar ka aji abu a tafinka ba sai ka sauka ka hau kan tafin kana yawo ka je gurin da abun yake to haka yake shi ko'ina yana tare da gurin bi ilmihi da iliminsa ya san me ake yi kuma yana gani abin da ake yi kuma yana jin abin da ake faɗi kuma ya sa rayuwa kowa kuma shi yake sarrafa ta in ba Allah ba wai wa zai wannan eh wannan ya ce maka kai wai ka ce ba za ka yi ba bari ka ce ba za ka bari ba har ka samu wani wai ka rika kwatanta shi da Allah ka rika ba shi matsayi irin na wannan eh kalakal insan ya halicci mutum yanzu wannan da kake kira shi halicce ka eh ba fa shi halicce ka ba shi ma halitta sa kai wa ya'lamu Allah shine ya san ma tuwaswisu bihi nafsuhu abinda mutum din yake sakawa a cikin zuciyarsa Allah ya san abinda mutum yake sakawa a cikin zuciyarsa Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana hakika mun halicci mutum wa na alamu ma su bihi nafsu mun san abin da ransa ke saka masa wa na hannu a aqrabu ilaihi, kuma mun fi kusantar sa min habli wari min fiye da jijiyar wuyansa shi yasa anan malam yace wa huwa aqrabu ilaihi min hablil ne. sanin da Allah ya maka sanin zatin jikinka yana matsa da kai fiye da yadda jijiyar wuyanka ke matsa da kai wataƙila kai jijiyar wuyanka ma baka tsanta ba to shi Allah yana kusa da kai fiye da jijiyar wuyanka kar ka ɗauka akwai abin da za ka yi wai Allah bai nan ka yi. ba inda za ka je ka ɓoye ka yi abu Allah bai sani ba to ya san me ka faɗa a zuci ba wasiwasin zuci Allah ya san shi ya alamu ma tuwaswisu bihi nafsu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk maganganun da muke yi kuma raqibu atid suna bin mu suna rubuta su kuma shi kuma Allah ya san hatta na zuci wayannan ya sa su ne don cikar iko kawai don a kafa ma hujja amma Allah na zuciyarka ma ya sani ba wai ne da aka rubuta a zo a kawo mar magatakarda ya zo ya ce ga kaza mm, wannan shi yayi ne don kai a cika a kafa ma hujja amma shi ka zuci ma ya sani in ka zauna kawai kana ta tunani wannan bari ne iskan ne ya tashi can a cikin zuciya ka kan Allah ya ji ya kuma san me kake so ka yi in an jima kuma sai ya ga dama in ya ga dama ya maka talala ya kyale ka a hakan ka aikata kuma ka je ka gamu da gamonka wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wa ma warakatin min waraqatin ganye wannan bai faduwa daga kan bishiya illa ya alamu fa sai Allah ya san zai fadi yanzu mainar gidanka kawai ka zan kwaya nawa ne suka faɗi yau amma mainar ka ne zaka ce maina ta ne gidana ne to to ganyen maina kwaya ɗaya a yi ne nawa za su faɗo baka san ba to sun faɗo din kuma guda nawa ne suka faɗo tunda baka san nawa za su faɗi ba eh mun yadda wannan ai ba su faɗo ba su to sun faɗo guda nawa eh to Allah duk ganyen duniya in zai zai fisko ya faru sai da ya kaddara masa ran kaza ga watan da za ka faɗi kuma ya san yau ranar ta yi kuma lokacin ya cika zai faɗo ya faɗo ba wai bishiya ɗaya ba fa duk duniya ganye kowane in zai faɗi Allah ya san da faɗuwarsa balle kai ɗan adam a ce bai san da rayuwarka ba wai za ka yi tsoge ina za ka yi wa Allah shoge maguni ka yi wa Allah wanda hana za ka yi wa Allah ba zai yiwu ba Allah yana sane da rayuwar kaka a dinke take tun kafin ayyuka an gama wala habbatin fi zulmatil ardi babu wata ƙwaya da take tsoyi cikin duhun kaza wanda Allah bai san ita ba don Allah yanzu daji aura guda ba in ciyawar kai kai ta nuna ba mai zuwa yayin ko ta bai suka. duk zubewa suke a ƙasa su ɓace a ƙarƙashin ƙasa to Allah ya san ku nawa ne ne na duk duniya wanda suka buya yanzu gonar ma kawai ka yi masara a gonan masara ka kawai ka san ƙwaya nawa ne suka ɓace wanda baka dawo da su ba a buku eh inda aka yi bugu kawai ƙwaya nawa ne suka salwanta wajen taru nawa suka salwanta a wajen jido idan ana ɗaukowa nawa suka salwanta kafin a yanka nawa suka dinke suka salwanta ka san nawa ne to Allah ba na nan ba duk duniya ciyawar a in dai aka ce kwaya ce ta shiga ƙasa Allah ya san da ita wala raɗaɗin wala ya bise illa fi kitabin mubini mushashiya da ɗanya me ake nufi raɗaɗe ya bisi wataƙila ka ɗauke shi da wata fassara ɗanya da busassa ko to ɗanya ita ce wanda in an yi ruwa za ta tsiro ya san da ita ya kuma wanda ta mutu ko an yi ruwa ba za ta tsiro ba wala raɗaɗe hatta ɗanyar ƙwayan da take da lubbu take da ƙwaya wanda in an yi ruwa za ta tsiro ta ɗanyace Allah ya san wannan za ta tsira wannan kuma ta yi tsiya ta mutu ya fi wala raɗaɗin wala ya bisin dukkaninsu kuma kafin komi suna nan dama an dawwana su fi kitabin mubini suna launin mafus dama tuntuni kafin ya yi abun ma sai da yake za a yi kaza kaza ran kaza zai zama kaza ran kaza zai lalace ran kaza zai kaza ran kaza zai kaza duk an tsara kauni kabla kauni kafin kasancewarsa wannan iko irin na ubangiji wa yake da irin wannan iko Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane ikon samu kiyaye shi kamar kar mu zamanto cikin wayanda aka ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu a na'am wa alal arshi tawa Allah ya daidaita kan al'arshinsa kaga wannan ita ce kalmar da take Likita waɗanda ba sa bin kitabu wa sunna wai ya ake yi ya za a ce ya daidaita yaya to in ya daidaita yaya eh imamu malik aka ce masa wai yaya daidaito ya ce kai al-istiwa'u ma'lumun larabci ne ba kuma duk balarabe ya san me ake nufi da daidaita wal kaifu majhulun amma ka ce yaya daidaiton yake wannan an jahilce shi ba wanda ya sani to wa ya taba gani wa ya ga Allah balle ya gane irin yadda ya daidaita eh abinda ba wanda ya taba gani kuma ba bai bada wannan labari ka tsaya kana tambaya fa ko kana faɗin kalmar wasu alu an ka tsaya kana tambaya ma bidi'a ne to wannan aya malamai waɗansu suka ce yana daga cikin mutashabihat ayoyi da suke rikitawa ka aje su yanda Allah ya aje su shi yasa ahli sunnati wal jama'a in suka zo kan wayannan ayoyi yanda suke haka suke fassara su sai su gane su ce Allah shi kadai ya san yanda al'amarin sa yake alal arshi tawa wa alal mulki tawa ya daidaita kan al'arshinsa kuma ya tattaro ya ainihin jira a kan mulkinsa wanda ba wani mai rinjaya sa kan mulkin Allah ne kawai yake da wannan amma duk mulkin ka wata ran wani sai ya rinjaye ka walahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye sifatul ula yana da sifofi madaukaka lam yazal tun arzal kuma har yanzu bai gushe ba bi jami'i sifatihi dukkanin sifofinsa wa asma'ihi da sunayensa shi Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala an ya kuna sifatuhu mafluka wato bai gushe ba yana nan da sifofinsa yana nan da sunayensa kuma tun fil azal haka suke haka yake sannan ta'ala an ta'ala ya ɗaukaka an sakuna sifatuhu sifarsa a ce ta kasance makhluqa halitta kamar yadda waɗansu suka ce alqur'anu makhluqun ahli sunnati wal jama'a suka ce la sifatun min sifatillahi kalamun min kalamillahi don haka sifar Allah ce alqur'ani don maganar Allah ce don haka ba sifarsa ba ta zama halitta ibnu abi zaidin al-qaywani yana daga cikin manya-manyan masu riko da sunna masu aƙida kyakkyawa ta asali ibnu abi zaidin al-qaywani yace don haka sifofinsa ba su gushe ba ba za a taɓa kuma ce musu halitta ba yace wa asma'uhu haka sunayensa ba dama ka ce musu muhdisa kaga su aka yi yanzu kai akwai lokacin da an aibe shi wallahi eh, an aibe shi wani iri namiji kila mu da mu san yaushe aka raɗa maka suna ko sai in baban ya zo ya duba ya ce ya kamata in sa maka wani ko amma da baka da suna daga baya babanka ya raɗa maka suna ko kuma wani malami ya raɗa maka suna ya ce to ka sa masa wani to amma shi Allah tun fil azal sunayensa ba fararu bane ba sa masa su aka yi ba dama kamar yadda yake yana nan sunayensa ma da ɗaya suna nan muhdasa ba kagaggun sunaye ba ne sai ne aka kaga maka suna ko da aka duba aka ga an girbe gero an aibe ka aka ce to sam kace aka ce a sam kace ne wannan ai kaka ta yi an goje ce kosau eh a ce mun samu kosau aka rana aka aibe ce an samu ranau eh to wa muka samu banda da yake ba wai ta ne hande eh hebi da yake eh nyalauma bon halli to irin wannan duk ba a al'adance ma kagawa ake yi ba sai a kagawa mutum suna to yanzu musulunci da yazo kuma sai ake zaben sunaye masu kyau kyau shi ai wannan ya kamata in sa masa abdullahi shi kenan sai ya zama abdullahi to amma Allah fa wa ya sa masa suna ba wanda ya sa masa suna sunayensa dama tun fil azal ba mu hudaka bane don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu waɗannan su ne darussanmu na yau irin waɗannan ayoyi mu ta mutashabihai to mu yi hattara da su akwai hadisi ingantacce daga Aisha Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya huwa allazi anzala alayka alkitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب kaga wannan aya ce da take kashedi akan shishigi akan irin waɗannan ayoyi waɗanda suke mutashabihai amma masu neman fitina kuma a su za a so a ta kirkirar mukabala eh akwai wata shekarar da aka yi wani abu har har aka ce akwai ceto wasu ka ce ba ce ai ba ceto ai akwai shi manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya alama to kuma aka yi ta fama da ceto ai ba ce lokacin da aka yi wannan guguwar kila kun manta ko a ƙasan nan an yi kun suka ce babu ceto kwata kwata aka kawo hadisan suka ce sam aya ta ce ba shi ba ce kuma ga hadisai nan karara maimakon ka tsaya a inda malaman farko suka tsaya ba za ka tsaya ba kai ka nebo irin wayannan inda kulli yake sai ka ce wa zai iya kwancewa sai ka ɗauke hankalin ƙananan ɗalibai maimakon su tafi su nemi abin da zai amfane su kawai a dawo ana ta ƙwagule ƙwagule to al-istiwa wannan haka zilawa suka yi ta kakankanar wannan alal arshi tawa dinnan shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya Aisha daga baya take cewa ƙala Aisha Aisha take cewa duk mutumin da kuka ga Eh, wato yana bin yattabi'una ma Shaba minhu yana bin irin wa'annan ayoyi da suke dauke da shubha to fa ulaika allazina sammahumullahu waɗannan su ne wanda Allah ya ambace su a cikin wannan aya fa hadaruhu ku yi nesa da su ba malamai ne masu neman a fahimtar da jama'a ba masu neman su rikita kwakwalen mutane ne kawai a ɗauke hankalinka daga fahimta a ɗora ka kan rudu don haka yawan muƙabala ma hadari ne musamman ga wanda iliminsa bai kai sosai ba don da yawa akwai waɗanda nake sauraron su suna muƙabala da ƙur'aniyun dinnan bakka da ilimi sosai sai ka je ka faɗa shaiɗani ka ce za ka yi muƙabala da shi sai ka zo ka ta hallaka wayansu. don wayansu za ka zo ka rude ka rude sai a ce la a abun ma haka ne haka ne nan sai mutane su halaka to irin wannan idan ya zo kai daidai da wancan malamin ya ce malam na zo mai makabala. ya ce addinin ka ya ɓace maka ko ya ce to ka tafi nema ni nawa bai ɓace min ba balle mu ka mukabala eh in naka ya ɓace maka ni nawa bai ɓace mini ba yawa ina da qur'ani ina da sunna don haka ni nawa bai ɓace mini ba balle ka ce za mu yi mukabala don mu gano in naka ya bata tafi nema ba shi da nan in ya naka ya bata tafi nema ni na tare da nawa bai bata ba sai fabare kuma Allah ya sauƙaƙe don haka wayannan su ne abin da za mu karanta yau insha Allah sai kuma Allah ya kai mu sai mu tsora daga inda muka yi magana na'am na'am ba kun ba ba kun ha Eh, alwasifuna shine fa'ilin masu sifantawa ba su isa su kai kun hasifati hakikanin yadda sifar Allah take duk yadda ka kai ga sifar ce sifar sifancenka to ba ka isa ka gano asalin yadda sifar Allah take ba ta gane kun hane ba kun ba na. eh yana lalle shi Allah yana can birbishin al'arshinsa almaji mai girman nan eh al'arshin nan mai girma eh na ma'iyyati haƙiƙanin zatihi zatin Allah masu tunani ba su isa su gano haƙiƙanin zatinsa shine ma'ana ma'iyyati zatihi haƙiƙanin zatinsa <coughs> نعم طبعا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يكفي اكو dage كل riga kullum ina gaya mana ba wai ku rika ɗauka kuna zuwa kuna jirgewa a gida ba nan ba ɗauka ake yi in an je gida sai a yi karatu kar ka ɗauki karatu ka kai shi gida ka aje sai gobe ka ɗauko littafin kuma ka zo ka sake ɗauka ka kai ka jirge wannan kana a intar kanka gaskiya ka jage ka yi bita ka yi bita ka yi bita wallahi na tabbatar muku littafin ne in ka dage ka san shi to kana da kana da ilimin addini don littafin nan ya tattaro abubuwa da yawa ka tsaya ka fahimce shi kar ka zo ka yi kanka a dage a rika karatu kar a rika ɗauka kawai ana ajewa a rika karatu yanzu wani fa saboda ya karance ta ya fahimce ta risalar sai ya maida ta wake dukkansa kuma kalmomin ta ne za ka ji kuma ya tsara su a wake Eh? sa ne kuma da karanta ta yasa ya haddace ta ya karanta ta har wa'annan kaga ba za mu taɓa haɗa kanmu da su ba. <coughs> To mu ma ya kamata a ce muna ƙoƙari mu yi karatun nan. Muna ƙoƙari muna karatun nan. Malamai da ba za su yi karatun suke kamar mu ba, da yanzu ilimin ya ɓace. idan kowa zai je kawai ya ɗauka ya je ya aje littafin ranan da wasu suka zo da littafin suka ce malam za mu yi karatu ya za ka ce musu kuma ka yi littafin kuma a zo a ce za a karanta shi kuma ka yi ɗaukowa kake kana ajiyewa, ba zai karantu ba to amma in kana karatu to za ka gane inda ka ɓata sai ka ja fensir a wurin in kuma tun da ka ɗauka a waya sai ka sa wayar ka ji ka ji ka ji ka yi ta bita ka yi ta bita kana ji in ka gama sai ka kashe sai ka ji kai ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji in ka ji ya zauna to sai ka dage kuma kai ta karatun larabcin kaɗai banda fassara kai ta kaiwa kana komowa eh ka yi kamar ka haddace gun sai ka zo kuma ka haɗa da fassara kana yi kana yi kana yi sai ka ji wurin ya zauna maka za ka iya yin karatu ko a jami'a to shi kenan sai ka je ka ce Allah kai mu darasin gobe amma haka kawai mutum sai mu riƙa a kanmu gaskiya kar mu zo muna yaudarar kanmu ilimin nan amfaninsa yana da yawa ko ka yi amfani da babi ko ba ka yi amfani da shi ba ya fi wanda ya je yana ibada ba ilimi lada Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa sannan maimakon mu rika sa waɗansu laccoci a musabaka a wani musulmi da kirista suna musa ka kare kirsalar ka kai ta ji kai ilimi ya fi ka je kana shauraro wanda suka yi ilimi suna muhawara tsakanin ka ba abin da zai kare ka wannan tun da kai dama ba kirista bane balle ka ce bari ka dawo mutum tun da kai kuma musulmi ne ba za ka taɓa komawa kirista ba to menene ma ya dame ka da wannan ka zo ka sa littafin da aka yi ka rinka jinsa a wayarka yanda zai zauna maka ya zauna maka yanda kake so sai kuma ka sake sa na gaba shi ma ka yi ta ji kuma ka danna irin abin da yake maimaita wannan yayi ya maimaita yayi ya maimaita yayi maimaita ya zama makaranta kake yi ba waya kana ya shauraro irin na abu da za a yi harbowa kawai laccoci kai ta jin laccoci har yanzu kana nan ba malami ba amma in littattafai kake sawa a wayar ka. akwai ahalari wanda za ka sa a waya kai tsaji akwai ishimari akwai iziya akwai risalar nan malamai duk sun karanta ta sun aje mu rika sa irin su a littattafa wayoyin mu mu rinka ji ya bi muna shauraron manyan malaman nan suna ta lacca ba mu ba mu ilimi ba tunda ba mu da nakin nazari mu rika sa irin wa'annan wanda littafi ne in kana bin sa ranar da duk ka gama kai ma ka iya littafin kai ma sai ka zama malami wannan fa sai in kun yi basira za ku gane haka to amma mu mun fi so mu mu ta irin abun da kawai za a yi kaman burgewa ake yi to to ba wai ilimi ka yi shi tukun ba burgewa za ka fara da shi ba ka fara da mataki mataki ko da yaushe abun da yake gaban ka shi za ka yi daidai da rayuwar ka za ka rika ɗauka kar ka je ka ɗauki daidai da rayuwar manyan malamai har ka rika rena malamin da zai koya maka ma wannan haka ne yake dogar mu yanzu Allah ya taimake mu yanzu wasu suna nan saboda shauraron irin wayannan din wani ma har yana ga kamar ya fi Imamu Malik basira Imamu Malik fa wallahi wani zaka ji yare na Imamu Malik kuma wa'ancan ne suka ruɗe shi wanda ko iziya ba zai daidaike ta ba babin gadon rikiziya dai a ce ka zo ka yi ka daidaita shi ba za ka iya ba to kuma ɗalibi ne daga cikin ɗalibai ya yi ta kai kuma ka ce imamu malik din ma ka fi shi Allah ya sauke sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين